ko da gaske ne ibnu taimiyya almajirin sidi abdulkadiri ne wannan maganar kuskure ce ibnu taimiyya ba almajirin sidi abdulkadiri ba ne amma almajirin almajirin sidi abdulkadiri ne sidi abdulkadiri ya karantar da ainihin wato ibn kudama al'imamu abu muhammad muhammad ah, abdulrahman ibn kudama al-maqdisi na haka ibn taimiyya almajirin almajirin sidi abdulkadiri ne to ko wannan ya sa ibnu taimiya ya zama ɗan ɗariƙar ƙadiriya yo ai ita kanta ɗariƙar ƙadiriyar tukuna ba ta da alaƙa da ainihin wato sidi abdulkadiri sai dan ƙarya da ainihin aka danganta mishi na maganganun banza waɗanda ba su da asali wanda daga cikin abubuwan da za su tabbatar mana da shirme na ire-iren waɗannan maganganu akwai ainihin littafin shi da na zo da shi alhuniya li talibi tariqil haqqi wa dini na ainihin wato shi sidi abdulkadiri allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi nashi algunya yana ɗaya daga cikin ainihin wato littattafai waɗanda suke tabbatar mana da gaskiyar ainihin wato maganganu waɗanda muke faɗi akan cewa sidi abdulkadiri ahalus sunna ne salafi daga cikin ainihin malamai waɗanda suka lazimci wannan ainihin manhaji na ainihin salafu saleh allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan shine ainihin littafin sida abdulkadiri wanda shine babbar hujjar da ke tabbatar da karerayin da ainihin ake danganta sida abdulkadiri kuma wani abin sha'awa jikan shi ne ya yi ta hakikin wannan ainihin littafi ko kuma ya takadimi da takrizi ga ainihin wanda ya ta hakikin shi sa ga wannan littafi alhunyatu li talibi tariqil haqqi wad-din talif sheikh abdulkadir aljilani alhassani gashi wannan littafin yana daga cikin littattafan da ke karyata karerayin da shehunai da muridan ɗariƙar ƙadiriya suke danganta ga sidi abdulkadiri sannan al'imamu zahabi a cikin siyarwa alamin nubala ya kawo gamsashen tarihin wannan malami ya kuma yi ishara a kan cewa da yawancin maganganun nan duk da ake gaya mishi ake danganta zuwa gare shi ba su inganta ba kaɗan daga waɗanda kuma ake ganin sun inganta to al'amuran ba yadda ake faɗin su haka ainihin suka faru ba misali yana zaune ya taɓa ganin haske sai yana jin ainihin magana ana ce mishi sidi abdulkadiri ni ne allah kaza kaza sai ce kai ne allah da babu abin bauta da gaskiya sai kai to sai kuma ya ji wannan murya ta yi shiru sai ce ɓace min da gani to wannan babu shakka yana nuna cewa abubuwan da ake dangantawa zuwa ainihin gasi da abdulkadir dinnan to akwai shirme da bankaura a cikin ainihin al'amura haka muna fatan ɗaliban ilimi su daure su samu ainihin wannan littafi na sida abdulkadiri su karanta za su ga wato wannan littafi yana yana ɗauke da jimillar bayanin abubuwan da musulmi yake bukata na addini abin da ya shafi aƙida da tauhidi abin da ya shafi imani abin da ya shafi tarbiyya abin da ya shafi fiƙihu ladubba na addinin musulunci duk gaba ɗaya wannan littafi daga sunan shi ma za ka san cewa lallai akwai gamsarwa da wadatarwa don ya sami shi algunyatu li talibi tariqil haqqi waddini dini Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na eh, jikan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanyar alhassan Allah ya taimaka